好的。 محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da warhaka barkan a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu ke wannan a wannan gari mai albarka da takwado a wannan majalisa mai albarka na karatun tafsirin lissafin allah a a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan yau muna bakwai da wannan wata na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan da an fara shi a nan sallallahu alaihi wa sallam a nan rahama daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da tara da watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da uku na nijeriya muna karatu a cikin tsoron da ahzab آية لهم وانا أنت هي آية حمسين يوسع لهم القرى الآية السرية من الآية حمسين الآية ثم إشارة لهم العزو ألا يجعل منك بمنظور صلى الله عليه وسلم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء معنى ترجي شيء من ذكر التقوى والفعلين yana da nauyi ne yana da salo biyu wurin karanta ana cewa arziya a bilin ba su arziya ba tare da hamza a ƙarshe ba hamza a farko sai rawa sai jim sai alifin da kusur alifin da ake tsada a cikin saman dama arziya mutane da yurji idan da wata ba idan da wata kake magana da shi kurji a shi kurji ɗanta wannan shi ne salo na farko nauyi na farko sai nauyin kuma duk wani tsira shi ne an raja'a da alhamza maimakon alifin nan ta ƙarshe alhamza ce an raja'a yurjiku irja'an wannan shi ne nauyi ne za ka kalmar arja'a ko a karanta ta arja'a ko a karanta ta arja'a duk wani tsira shi ne jinkirtarwa ɗalibin makaranta alƙur'ani sun yi sabari الشيخ الرابع سواء كنت التجريب الذي تنزلك ترجي الذي هو تنزلك ترجي أنجان الأساسي ده حمد الإنساني سبب الرابع ده رمى الآلي شيء عادي شيء تنزلك ترجي سواء كما يكون كثير ده أبو عمر ده ابن عالم وأنا نظمات الرابع ده رمى الآلي شيء شعبة فذاك قالوا يشوفوا لأنهم قالوا يشوفوا كما تعتدى طول الدين هذا ما نقول لك إن استفادة تريدوه فبعيد عن وإن لم ترد التوبة إلا ذلك وآخرون مرجون لأمر الله مرجون والمسؤول من اسم المفعول لو أن هذا ما نقول وأن استيكرت ساوى أنم كل شيء تلك كما مرجون وتردع الأمر duk waɗanda ke karanta ta kuru jiku suke karanta wannan ita ma murja kuna wa akaruna murja kuna a gani ko to haka suke karantawa haka nan arziki arziki arziki wa akaru ko arziki wa akaru su ma wani waɗanda ke karanta ta kuru jiku ke karanta ta arziki da alhamdulillah. Kira ka wannan kalma asalin ta kenan da takribar da اللهم أنك جنك الكروة ألا تتلع جنك الكروة وكان كفسو لبشت جنسو أبا لبشت جنسو ما نعزين جنا ما يا من الجوا وان عين تنجين أن أن عين تجوار عين تجوار جاء جاء عليه فإن أحد الناس لا يؤمن من أحد الناس أزواج من لا تأتيك وزورهن وما من المؤمنين من الله ما أنزل وعبد وبنات عمك أزواج من حياتك فأرشد من تأخذ على ذكرها وقراءة من الناس يموت بحثا هذا النبي ولم يكن يتابعني وسجل أكان وقراءة من الناس يموت نفسها للنبي سوى أنا نبغي أتكلم ما تنبغي إذا تنبغي لما صلى الله عليه وسلم وذلك تنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم فكرته وقت منظور سوء الجنه sai kasance su dandan da ita wanda ya zo kuma ya ni da ita ni dandarwa shi ne kuma ni wanda sha wa mai wannan wata kuwe ka jawo zuwa gare ka shi ne ta kuwe tsawa yi jawo ka da ka cikin wanda ta ba da ta gare ka wanda ka zo ka jawo ta aure ka wanda ka zo kuma ka ni dandan da ita ka jinkirtar da ita ka mai da baya sannan sai Allah ya ce mun ne da Allah min man azal kuma cikin waɗannan daga ne fitar idan kuma daga baya ta bi tana saudar ka jawo ta da ciki sai ta sake jawo ta bayan da ka jinkirta da ita sai ta jawo ta a wurin da duk a da ta fara na hali ka ba da yake a gare da ka cikin waɗannan da suka ba da kan da wanzu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi dama ya ba shi ba kai kurji man tasha min hunna wa tuqwi ilayka man tasha kana ji kan da wanda ka so ka shi'a kana kuma janyo wacce ta so kace eh kuma ta wacce ta ce a a din idan daga ba kuma kaga ta maka kana so kana iya dawo da ba a cewa tunda ka ce a a da farko to a a nan ta tabbata a a kana iya ba Allah a a din kuma ka dawo da kai ka dawo wannan shi ne fasara wasu daga cikin malaman fasara suka fasara ta amma fasarar ibn abbas radiyallahu anhu da yawa da cikin malaman fasara sun fassara ta ne ga matan masu sallallahu alaihi ba ana da wadancan wanda ke aurawa wanda suke wata fassara sun kafa hujja sun ce akwai hadisi da aka samu daga umul mu'mini a aisha radiyallahu anha wanda ta ba da wata fassara ta kafa shi ne aisha radiyallahu anha tana cewa wai ni ba ba ki ne kike nake da manzon sallallahu alaihi wanda ba ba ki mace a ce mace wai ta kira da ta ce ai ne ma ba shi irin waɗannan da ke kawai ba a ce wata daga Allah ta wata wani aya cewa ta wata wata shara wani umra wata uwe ke kuma ta ta ce nan fi na san cewa Allah yana gaggauta wa wasu sallallahu da wa sallam abin da yake ta ce ma a rarar baka illa yi zari'u fi sawaka cewa duk abin da kake so da Allah gaggawa yake ba da wannan da wannan suka ce ke na kuma aisha a mutane, wannan ba da ta da tarin da cewa kun tara aya ana nufin ga waɗancan mata da suka ba da kyautar kan da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan fasarar wasu fasarar da za a yi kan wasu yake a'a aya tana magana ne ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke zaune da su a matsayin matan aure waɗannan mata na shi su ne Allah ta yake da shi cikin su cikin matan da za تلقي من تشاء منهن أنا في سنة أقول لك وتفصول الأشكال وتؤوي إليك من تشاء وتجاوز وتفصول الأشكال معناه قول لك وقانا معناه أن لا بوجه سامة الرجال إذا تكون وقانا فلا أن يزل وتكشف ولا عين سواء تزوج ولا رأس لك ألا يزل kana iya yin dukkan da wani wani sama don su wata kwana a ƙarshen su wata komai duk Allah wani da gaida sannan cikin waɗancan da kama tabbatar da sanin zantar da su ba ka yi da su idan kaga kuma kana so ka yi da wata kasa kana da buƙatar ka jawo shi gaba Allah ya so ka lafi da hali da ka kana so da wannan aya tana magana da jama'a kan wato sallallahu alaihi wa sallam ma'ana Allah ya ɗauke maka wajibin rabu wajibin raba kwana da wajibin kwana a ɗakunan ya zama wajibi na shi manzo sallallahu alaihi wasallam amma al'umma wannan wajen sunna wannan shi ne da kake da shi da idan jami'in yanzu yana ga ana iya hada shi a ce ayatun yana ba da labarin wannan da wannan gabatar annan sallallahu alaihi wasallam suna ba da labarin cewa Allah ya ɗauke musu damuwa Allah ya hana ta ba sai ya wajen kawo matan da ba, yana da shi ne kwana goma da shi guda ان يبلغ عن عبد وزير وجب على عبد في يمسك الاسلام والسلام وان داوى الجوزاء لدى فنظم هذا منظومة وانا سمع هذه الجوابات من كنت ورسول صلى الله عليه وسلم جوة بكل أولاد في أولاد أي ألا بالعية المتفاقون أولاد حين وكل من متساوي هنا وتقوي في الزمان فما تكفي هنا دعوات الله باشا إن مسلم صلى الله عليه وسلم يتعلم يديه فذلك ما تنزيل وانا أحداث وكا في يد وانا كل شيء أحداث وكبايا إما لوكة الدولة تجينا بعد وانا انتبع وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم قوة حتى ما بعد من نزل ضافانا بيدي أسرنا عائشة أنا وانا عائشة وانا عائشة والولي يسرنا وجهك wani gari har an kewayo ranar kwanan dauda sannan zai yi fara da tare da wannan ne ya nan mutum sallallahu alaihi wasallam da wannan dama da Allah ya bashi to amma bai gushe ba yana musu ne ne yana raba musu kwanaki ne ne yana raba musu da abin da zai raba musu ne ne yana cewa Allahumma hada asami fi ma amlik wala tamlik fi ma tamlik wala tamlik ya Allah wannan shi ne da gona da gona cikin abin da yake mallaka رمضان رمضان رمضان هو ذهب الى ان تركب المسلمين قبل بيته ولكن ذلك هو مملكه ونسيني القول اسوسيا ذكي رواه القران زمان اللي تتغشى تغيب الدكتور الضارع ذكي رواه تقول الله كل هذا لك انت يا ورابط سنة معدن سنة من تشاء من هنا وتقوي إليك من تشاء ومن يجد غير متفق متبعة شين كيف تبين أكنيوا ممن عزلت السن ولم تكن تنكر على جلالة لأن ذلك أبدا ونسي الخطأ شيء بالفوق أن تتأرق أعينهن إلى نور في مثل معنى بقى تنكر مثل ذلك لن مثل ذلك da cewa duk abin da kai Allah ne ba ka dama in ka kwana rashin wani ka ga mutum wannan ba sai da suna cikin damuwa ga cikin gwaji ga cikin da wanda a kan amma da suka san cewa Allah ne ya ba su damar ya haka da ba da wani shi sauki kan da abin da annabi ya yi samu da rai hankalin su zai tashi ba ba za su samu kunci da damuwa ba saboda sun san Allah ne ya ba su dama haka nan ba za a yi da ba za su yi kunci ba tunda sun san dama shi Allah ya ba shi kuma Allah shi ne da yi ba ma ba san haka ba to kaga sai ya zama da cewa da ya kwana daji wata kwana biyu daga sai samu da sannan kuma har ila yau za ka san kalalar wando da irin mu'amala da kyakkyawar wanda take yi wanda take wato ga shi Allah ba shi wannan dama amma duk da haka bai amfani da ita ba duk da haka yana gaba musu da rawa daidai kuma da aka samu kwana daidai duk wannan ya sa san cewa mutum sallallahu alaihi wa sallam yana da kalala yana da baiwa ويبتغين بما آتيتهن كلهن كمون هن أدنى شيء مفي كتا هي في الزوج التي في الزاد قبل التواشي ده قبل التواشي ولو الأول مثلا كيف كان أنت على بوجه كامل في هذه أما إذا كان ورانا ثلاثة غنامي وكان ولا شيء مقبول مو ده أتوجه كامل في الليل يعني وهذا يعني سبحانه ده أتوجه كامل واجب ولا الله يحفظه amma duk da yana da yi a cikin shi da wanda aka wata wurin kamar da shi amma amma wurin kamar da amma wannan ya kuma zaka a ɗaya kuma yana fara masa rara an da zai da wani ba gaba ce a shi ya ce a shi da matsayin da ya karara kaga abu ne na zuciya amma wurin rabo zai raba a bai rasa amma a shi ya ce yawa saboda ya fata ba ya fata sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ce wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah shi ne da abin da ke bukata da duk wani kusurori na zuciya Allah ya tsare da duk wani damuwoyi na zuciya Allah ya tsare da hanyar da za a magance matsalar zuciya da Allah ya tsare ba za ka da Allah ya magance musu wannan matsala ya ɗauke su duk wata damuwa game da wanda sallallahu alaihi wasallam da Allah ta ya shirin da musa وكان الله عليما ألا يعتقد شيء من أن تكون يوشك أن مرة يوشك عليما من الملك معينة لذلك هو بينكم عبارة ألا ثم أن أحاديث من أقوي وعلمتم الدور ألا يحل ثم بعد السنة الحليم في الوجه في الجوال الحكومة وأنا لا أتابع لك أبو عبد الله تتابع لك في الإسلام وكذا وعلمتم وكذا وكذا كان كيف تبقى يا أنا عسل ثم كان تتابع لك أبو عبد ثم كان يا أنا ثم بعد ذلك انا اتركه كتبت عليك ذلك ثم انا لا يكفيك ان يتعامى عند هذا الكتاب ثم هذا الكتاب هو الذي لم اجد كما لا اقول ثم لا سنة كتب فعيت له ولو كنت اذا كان لا يكفيك ان يتعامى على يهوى ان تكفر على الرؤيه اما تقول ان المنظور ان لا حليما من حقه لان لا اله الا الله لان لا اله الا الله يبقى حبيب يبقى توبة يبقى توبة لأن لا يأتي وحق على تعالى ولا شيء ولا رسول قد لا أدخل لا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان Allah ya ce da ya zai halatta a auri mata bayan waɗannan shi ne ba a cikin da ta gani ba da damwa وقبل أن وتدمر أنا لكم قبل وأنا أقل إذا أكثرت أظن أن أمرتين إذا أكثرت أولا أمرتين وتأتي من بعد ومن قبل هناك فلن لا يجب لك النساء من بعض بين الأشياء كي أول وأنبان كي أول ما أتامات الأشياء إليك بعد أنا نسبان وأنا نبان معلومات التفكير كما يجب في الأحبار يجب سوء مجاهد لأمضاحات لأبو زيد لعمال بن زيد لأبو جليل الزبري بخدم أكبر شيء وأولنا على آية ألا يأتوا كنت إيماني أما سيد سكوي لما كان رسول صلى الله عليه وسلم لذا فأمن يا ألا يأمن تحايا كذبات سنبايا إن ألا يجب أن صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا ودينتها فتعالينا وفتح كنا وقت البيت كنا فراحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمؤمنات منكن اجرا عظيما. وقت الله عز وجل صلى الله عليه وسلم اللهم اجرت ذلك. الا يوليني ان تجلسوا لقواك يا يباس كويتن رهوا يباس كويتن يا امن يتوقع على بلادي اتي تخو تعمل الدنيا amma in Allah take so da manzansa to sai hakuri da abin da manzon Allah yake ba su kuma su gama da karan manzon sallallahu alaihi wasallam da hakuri kuma Allah ya yi alƙawari da duk wata ta kyautata a cikin su zai ba da ladan mai yawa ninkin ladan da zai ba ma wasu mata masu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da wannan ayat da ya kuma ta ɗaya bayan ɗaya wanda ya fara da ita a cikin ita ce wanda ya kuma gaba ɗaya ita ce na shi yake inni za da mallaki al'amura فلا عليك أن تستعجلي حتى تستعملي أولي مثل سلام فأولاد ونعم ذنب يا ونعم أما ما لا أراك تاورا تكي بالزاوية حقيقي شاورية مثل منين اللي كانت أول من الحال نجي وعباد الله يقول يا رسول الله أحكمت كيف ليس أوكي إلى إلى يدعى أنه أكثر من أوكي إلى أي أين بلد الله وزنة ضمتك أنت لنشأ وتجوع هكذا من من الموزنة وإيوان مقبول في الله سلم وأن أنت نقوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما تجينك الله بقمت لكل الله يوزنك لا يحل لك النساء للبعث لتبيع لك أو هو ثمت ما يوضع ما تعرف تلك المعويل ولا أن تبدل بهن من الزواج حقا بيع لك فمثل ياخذ وتبت فتشوى تعدين تعور على تنبحك سوء ما تنبل يسوء لبنان دولية هلا يرى أجلا الجنة ما تنبل ولو أعجبك حسنهن قول أسناو سيابيك قول أحناو أسناو سيابيك وعلى شباب أياما فتشوى تلك السلم وأن ينفع فلو قوة أو علم لأن إلا ما من تحيا منه فوحد تعالى رب العالم لنا إليه تفعلوا وإذا تفعلوا وإذا تفعلوا إن أظن تاما تكما لك ونظن أن لا رب العالم وأن الله بها لك تعرف لك مبيع لك تعود وسمعك تعرف لك مبيع لك تجد وتعود ونجد صلى الله عليه وسلم da wannan kuma Allah ya kasance da kiwon da lura a kan komai da komai don aya ta ce Allah ya kasance da tukuici da matan masu sallallahu alaihi wa sallam saboda zaɓi ko mutum sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ba da zaɓi malamai da yawa sun ce wannan ayar kuma daga baya Allah ya zo ya tabi da ya ka wannan hali da aka mutu sallallahu alaihi wa sallam an damar Wani aya ta ga ta yi hukuncin wannan aya suka ce aya ta ga mace ta nan da muka karanta yanzu sun ji wani su sha'u da hulɗa wato duk yi da ita man su sha suka ce bisa da wannan fata cewa kana iya auren duk wanda ka so kuma ka nisan da duk wanda ka so wannan aya ta ga mace ya mare a wani ci gaba da auren mata da ka ce wannan hanyar an mutu shi ne ɗan farari da wani lokaci amma daga baya Allah ya ɗauke wannan hali da yawa da cikin mazabata kuma kalama da sauran suna ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai koma ga Allah ba sai da Allah ya sake halatta masa mata guda ka wannan hukuncin da Allah ya masa manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya sai Allah ya shafe wannan hukunci sai Allah ya ba shi dama kuma ya aure duk wanda yake so yanzu ya ci gaba da kaunar duk wanda yake so ya aura ai da misali wannan ita ayat da ke mana da ba sharadin shafi aya ba sharadin zama cewa a karanta kayan ta sahu ba abinda ba zai ke cewa sharadin aya da za ta zama to na daga mai share wata mai shafe hukuncin wata sharadi ne da zama na wacce za ta shafe hukuncin da zama da ita zo daga baya ita wacce aka shafe hukuncin da zama ita ta gabata saboda sai ta gabata ana aiki da hukunta sannan wata aya ta zo daga baya sai ta shafe hukuncin amma ba ana ba ta da ba ta a ce kuma ta shi da hukuncin ayi da take zuwa baya amma kan mu ce wannan ana bayanin wurin sarkar aya ne ba ana bayanin wurin jerin da alƙur'ani wurin jerin ayoyi alƙur'ani ba yana nuna cewa jerin da ta wani tana iya yi wa ayar da take ita ce ta biyu ta riga ayar da take ta farko sauka wannan yana da yawa cikin alƙur'ani da ka jerin kayan alkur'ani a cikin alkur'ani ba yana nuni cewa wai jerin da ɗaukaki ke nan ba a yana iya yawa wacce ke ƙasa ya zama da ta riga wacce ke sama ɗauka musamman saboda hadisi da aka rawaito daga mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk lokacin da aka saukar masa da aya ko ayoyi yakan kira waɗanda ke rubuta masa wahayi sai ke rubuta ayoyi kaza a tura za tsakanin aya kaza da aya kaza kaga aya nan da aka sa su a gaban tsakanin aya kaza da aya kaga sun wasu wata aya kuma suna bayan wata aya to kaga aya nan da suka da suka shiga gabanta ta riga suka tsaka to da haka wannan shi ne da haka idan an ce aya da wani gaba ta shafi rubutun da ke tafe ta wannan ba su kenan sai mu tabbatar cewa wannan ayar da take kasa ita aka fara saukarwa ba kuma ta fita amma a cikin baka Allah ya tsare da yawon mintu wa zarun azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayr al-sa'a wannan ayar tana nuna cewa mata da mazajen da ke mutuwa da wasu za su zama ta kaba a nawa shekara guda sai Allah ya tsare wata aya kuma da ta shafe wannan hukunci kuma ayar kafin wannan take a wurin karatu yadda ya ce wanda ne to ko na min kuma ya rona azwaji ne da rabbata da hukunna arba'at ashhurun wa ashara wannan ta arba'at ashhurun wa ashara ko da wanda kwana goma ita ta shafe ta mai ambaton shekara guda amma ita wannan ta wanda wanda kwana goma ita ake fara karantawa kafin a yi wata tsarin da rubo shida sannan a kai zuwa ga wancan kare kenan dama a jerin karatu أما أجير الزوجة بعض قوائد والثاني إذا أكبر الزوجة إذا أكبر الزوجة إذا بقى لا تشابه وجود الله سبحانه وتعالى أن المعين في سوى وأن أكبر الزوجة وأن الزوجة إذا كنت عارف في سوى الإذا إذا شابه وجود الله بدل هذا بعد ما كنت من قبل الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بدل على رجل هذا فقال الثاني أو من الله وأنا من الله guda ta wanda ya mutu akwai alwarin abubuwan da cikin larawa da suna shi ashkaf bin kai ashkaf bin kai ya aura wa sallam ya aura da sallam yasta ko dan ransa ya aura masa yasta ana shirin ta aila sai da wannan lokacin da dan uwanta ya ɗauko ta zai zo da ita ya dawo da mutum sallallahu alaihi wasallam yana kan hanya ya samu labarin da kuma manzon Allah sallallahu shi kana da yadda aka sai zuwa ya ya koma ya riga ita ma kai riga ya daga baya kuma suka kai karba ita dai ta kai karba riga domin daga baya an kafa yi cewa ita ne masu yana da jihar ya aure da labarin ya kai wa sai abokan cewa ga cikin masu ya aure ma kan da manzan Allah ya aura a hankalin sai ta yi yadda a nemo cikin masu inda yake wa ba cikin da nan ya aure ma da خمسة بس ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ان Yeah.

بيوت النبي ملك الزكاة النبي داخل الواقع النبي وكان على جنب الزكاة هو داخل النبي هو العلم الحاج ما يجي أكيد من الأغنى أما أكن جنب الأغنى هو جوا الواقع هو لسوك المنع الأغنى وما كان أنا لكن ما تم صلى الله عليه وسلم ودخول ما يتلى في بيوت كل من آيات الله الكريمة وكل أمر الأكل كان ساوى أقول أمر ذلك آية الله فقال أقول أمر كان سورة البيوت النبي سورة أقول أمر كان أن أمتع وهذا من لوبة كان تيجي نتبع نبي هو أقول أمر هي لوبة ومن لوبة كان تيجي أقول أمر هو غير يقول سورة الأولى على أقول وما لا أدراك بأن تبعيدي هو أنا أخذ الأكل وانس جنا وانس الآن أخذ جنا جنا جنا جنا أما هذا من ذلك يعني كيف لو نعي نسيئة إلى ون أبان ألا جل وعلا سبحانه هنا أن نجد إلا أن يخبر له سيد الأنباط في المسيح أبن بابا سبحانه أجل مخبر له بابا سبحانه يوم مخبر له هدى قرون ولكن أمر مدى تقول لا متكون فمن دعا الدعاء وكبر وارد الله على حتى يجب أن يكون الله وكبر وارد الله على العوني في وقت زينة من حزم ويأتي من حزم كوى قال لها الوزيت لإيال الأعلام كوى بنك الأمر هو رأيك كيري أبو تعلم بالشبطان زينة بن حزم الزبائر لأنه يتبني إنا لي ويجبني وكسنت لي ويجبني ويجبني ويجبني yake wallahi tun da na balaga ban taɓa neman izini da wani ɗan ƙabilar ko da ma'ana yanki gefen larabawa bangare ne girma sama da kwarisha yake duk wanda ke kabilan mudan wallahi da bai san ne bai san a cikin sama sai dai ku da wata sama to kaga wani al'amari ne tafiya ya ce halin da ya kariya Allah ya tsara musulmi da ya da sallallahu alaihi wasallam illa an yuhda lahu ila ta'amin zuwa abinci wannan ayar da ta zama sauka ta sauka da shi ne walima da annabi ya yi bayan wani abu zai yi da annabi yana da abu walima ya zo a cikin cewa don ta zama da bai taɓa yin walima ga wani da cikin matan sa irin walima da yi a zainab ba ya ci yadda mutane kure da dama a ga walima ta kai walima kama a wani lokaci walima ta kai walima ci yadda mutane kure da dama يسأل أنا سيدي على صلى الله عليه وسلم يا عيسى أن يقول في الأوان أوان أوان أوان رجلوها yake kai duk wanda ka da shi daga cikin musulmi da kira shi da wa ana kira da yadda mutane suka kira shi yau da sallallahu alaihi kuma ba su ji ba wani yawa da ne sai an da sallallahu alaihi da sau da aka kai shirya ka mutum ko kuma sai mutum goma da shigo ci da fita sai wata sau da kan mutum goma da kuma da shigo da fita da fita ana da ke bayan ga mutum abincin nan na goma da ɗaya da abincin yace wallahi a kasa da ya murabbiwa shin abincin yanzu lokacin da aka kawo shi ya fi yawa ko ko yanzu ne bayan an gama shi ya fi yawa ta ga akalla dai abincin bai ragu ba ko da komai in bai ƙarar wato bai ragu ba saboda albarkar addu'a ranar sallallahu alaihi wa sallam da su da mana bayan mutane sun zo akwai abu da bayan sun ci abincin sai suka tafi don zo da kuku suka daura هو الآكل في الآكل زالب أتكلت آكل زالب بس في ولي الله أولا مليون هو ده لو سنة أتكلت آكل سنة جيدي تاخد تاخد تاخد تتبغض زوجوا مثلا المعنى جيدي تاخد آكل تاخد أنا تاخد شاء تاخد يكون ذلك بيدي هذه العلم العلم العلم لو دخلنا ونزلنا yana tuna yanzu ne za mu daga gaba kira an yanzu ne abin da har yana wasa da hada lafiya amma saboda kunya da kyawun tsarin da kyawun ɗabi'a da zama da yawa da yadda yi iya cewa da kuma ya shi ne shugaba shi ne da kuma da kada ya zai zama wani kuka zo wani kawai ya kai mu da abin da kun zo kun zauna kun zauna kun yi kuna wata gida ana da guda ko a ko a ce wata rage wata ran shi ya ka zauna gidan da ya kira ku su kuma yana so ya gida da iyalinsa don ba kuma ta kaka gida ta da tsawa ne ku ci kowa da shi da wani mutane da ba ta da ya kasa masa tsawa ya kasa cewa mutane da fita sai ya tashi ya fita sai ya dawo wani mota su gani zai a dabe da sai ya dawo mai zuwa lafiya da wani kasar gidan kada ta da fita ya ta fita kuna kwanzanta tunda yana so ya zama da ya yi da iyalinsa zama sun tsara idan wani wanda ta ce ya rasu da ya yi ya da ta yi da ta da ya kuma da ta fi shi ne wa ya ta yi tura ne zuwa ta ko ka fita sannan da gaba ba da kama da Allah ya shi ko ya rasu ta kwalle mu ta sai da ka ta yi ta sannan wanda Allah ta lafi ya wata yi ya da ta yi ko ka ba ya zo kuma ana da biyu kuma lokacin ba a cikin shi أنا من أمين صلى الله عليه وسلم في الزوج الأولين في ذلك شعور من أنس الأعلى قال أنا محمد في على عجل ولبناء فتاك رجال في وضعهم بإيان بين الرجال هو إيان بين الرجال وكفاية من عائشة الرجال يتزوج الرجال ألا تقول إلا إلا أن يقبل لكم إلى طعام الدين فإن الفراق هو أبنتي فمن ينهى الفراق هو أبنتي غير ناظرين إناه ما معلوم كان نونان أبو سبعة وانا شموع الذين أكيد أخوان سواء هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يا مثلا نونان يذكرون مسجدهم وذنب أبتياء محمد الإبراهيم قال تذكروا الحق تذكروا النور كنا وصلت وراء ناظرين ناظرين اسم الفاعل كلمة نظر ينظر كلمة نظر ينظر كما دور وحد كالنور إذا أخي كأدم كبيرا ذلك إلى زيد يا أيها الذين آمنوا أفلا ينظرون إلى الدين كما هو لو أن أوراق أوراق من الجنة معتمدة الإسلام أن كان الجنة معتمدة الإسلام تكون نظرته ومن الناس يوم يقول ويوم يقول المنافق والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم هذا انظرونا وانظرونا ma'ana unzuruna in tanzuruna ku saurare da suna da unzuruna ku dubi da cewa za su unzuru ilaina a gane a unzuruna ku saurare to da kana mu Allah ya tsaya da da yin inahu ba kuna ma sauraron nuna da ba da kallo da ke tsaya da da yin ila inahu an gane ko to da kana da tsaya da da yin da ba da ba da nuna da ba da an da ku da ku da ku da dawo ولكن إذا دعيتم فادخلوا أما أن تلاوة الآخرة ما كان أنزل الله عليه وسلم القوة تأتي القوة الذي تلاوة وفادخلوا سوى أن تلاوة عنكم لإني الله لا بأس فإذا طعنتم إلى قبتي أظن أن الكلام والظن متابعة ومتابعة الله domin ya daura Allah التي kashe ko sai ku wani kowa da ولا مستعدين لحديث فالكتاب يأخذهم اليوم على الدين يشتير على الأفعال كثيرة فالكتاب كثيرة وتجد كثيرة وتجد الحب كيوا أنا كيف دعوة أي كذاوة أيوان أنا كيف دعوة أنا كيف دعوة أي كذاوة أي كذاوة أي كذاوة سواعي أمر سواعي لا يوم بين الأمر مستأنسين للحديث إن ذلكم آل يؤذي النبي بل وانت منكم على كل وانت حي da irin wannan tabi'a ya kasance yi ku zai da biya yana can da manzo manzo na su gona da iyali ya yi aure ya aure ya kai amma kuma kun ga na ne kun haɗa musu da zauna da abu da amarya da Allah ya ce a yi ku zai da biya wannan na can da annabi da منه هو الشاوى الشاوى والحالة هي كل أحد يكون في سلوكه كيف يكون duk umarni ne nuna Allah zai zai shakka kowa zai gaya masa zai kaza kar kai daga Allah ya ce kar kai kaza kaza wa ne ne kuma duk wanda ya saba da Allah dan sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa kuma zai kawo da mu kan wannan al'amari ne ya shi wanda idan ka ga wannan Allah ya ce ya ba ya fata to an saba da Allah amma sai ka dafa da shi ko da hakuri sai hakuri sai ya zai ta da to sai ga shi

يجي عليه كنيا وهذا نوع من الأسئلة إلا هو كنيا وألقي الأسئلة ولا كنيا في أسئلة محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الذي الذي أنزله والذي أتاكل هو نبي الذي أنزله ما تأكل ولم يكن الله إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلى لم تستحيل فاقنع عنه da da ta amma suna da suka da ga wannan annabi na farko shi ne in ba ka jin kunya to a da da amma da da rashin kunya shi ne kan rashin kunya shi ne kan kunya ba ta da shi da na gaban kowa duk wanda rashin kunya ne ba za ka rashin kunya mummunan da ne kuma ta fi muri idan ka kasance cikin wani wata ita ba ku da rashin kunya ke samun da cikin abin da ke kunya wanda sallallahu alaihi wa sallam يدعي صلى الله عليه وسلم يا قد كل واقعية قال أن أولا لا يكون لك كنية سنة وسلم قال لا أن تمنحه بغض الله عز سوى الوفوة إذا أتتني الكنية وبعد أن يكون من أحد الله وشاقه الكنية يبقى أن الله عز وجل الله يجعل الله لا يستحي من الحق الله تعالى يجعل الدنيا لك في الدنيا فأنت بها مقرب الثالث Allah ya ku iyaka in kun shigo gidan ku to kar ku shigo gidan nan kira ko wani da ko wani kuma abin da aka kira ku akai da kun gama ko wai wa ku ta maka ba ku dale mun san Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi Allah ya ce Allah ta tsaya da تعالى لنا لا تعي أن يضرب مثلا ما عقوبة وما موقع وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجابه جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم ونعم تقتضي كبائر شابك كبائر مجعل آية الإبداع ولا يقصد آية الإبداع آية يجري لا وبنجي لا موافقة تحقيقها بالولاء أخرى لما كتاب مقام إبراهيم يجري يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ina ma da mun ɗauki musamman ibrahim a wurin sallah ya tafi allah ya tafi da aya ta yi waka da wannan ra'ayi nawa ya allah ya tafi ta fi domin makarin ibrahim a sallah ya ce kuma na ce da mazan allah ta sallah ta ya rasu lalla inda ne ta haka ya da kudu alayhin da alayhin da barru wal qali falau amarta hunna in tajina yake na ce ya mazan allah matan da na kwarai da ta gabo da wanda ba na kwarai ba duk sai zai shara suna ɗan wani za ka musu umarni da su yi hijabi don ya samu shi tsakanin su da mutane duk da ya zai kusa da wannan aya wani za su haɗu su muhimmin da mata'an fasa da wannan yin mara'i hijabi yake na uku lokacin da matan masu Allah ta da lafa a yau tana suka zo suka sa shi a gaba a kan sai ya wasu tsari a gaba a ciki har abin ya kai ga masu Allah ta lafa da sanin da ya sa ya ɗaure shi na wata guda yake gina shi a kan sai da su a tsara buhuri tsallaka kunna an yi gida wa zuwa da tsairar yin kunna mafi bayan mummuna yakin tsari da yakin tsari ba yakin hali da yakin tsari da yakin tsayi ba su zuwa mu tsara yake sai ya tsaya da bata da wata yake to da yawa kuma yake na muwara a cikin wannan abubuwa guda uku haka nan kwarin yin ruwaya mutum kuma da tsara da gudana bajiri bayi a kama bajiri an kama bayi ya na kuma da wa da da ke shawar da akwai da za a yi wannan bayi sai dai na wannan kuma da wannan da da shi ana kullu da wannan da dai an umar wurin shawar ya ka an da mutauki shi ne muka fi biya a gare kaga muka fi biyan nan za ta taimaka mana da addini za ta taimaka mai yaduwar addini za ta taimaka mana da shirin makamai don da tsare kanmu akwai bukatun da damar da muke da wanda za su iya yi da kan da قياما sai kuma da aya sun da ba ka da shi ni da wa shawara shi ne kaga wancan dan uwa na ne dan danki na ne ya fita da shi a cikin ka ba da izini da ban kare mata kai ga da yadda za a yi ga a ƙi da can dan uwansa ne ruwa ɗaya ruwa ɗaya ruwa ɗaya ka ba a rika kamar yadda ya kare kan a ƙi haka nan kowa ka wani kamar yadda ya kare kan dan uwansa a yi ma ka mutu a gaba da su gaba ɗaya ka يعني مثلا كان يقوم الرأي كأيه لرأي أنه الأم إن كمان لا تجر على الأرض كده كثيرا يعني فيقوم بعض الرأي كأيه وأنا أنجز إن تؤثرهم فإنهم عباد وإن تبقى لهم فإنهم أكثر أبيض إذن الجواز وأنا مثلا كيف تحتسبوا فلا يعني أقوى كما تجد رضي الله عنه لا يعرف أن لا يتبع عليه وقال كان لنبي إلا ما كان أن يكون له أسرى حتى يؤمن بالآخر يريدون أرض الدنيا ولا يريد الآخرة ولا يريد لولا كتاب من الناس لما لمسكم فيما اخذت عذاب عظيم ومن آية آية أنا نيتم فيه وشيء يسلم له بشأن وعلى المواقع فلا لك كان الواجبين في أن لا يتبع آية da Allah ya ce zalikum an amana qulubukum wa qulubuhum haka shi ne tsarki da bukatun da kuma bukatun da shi da kauna gani da mata da rashin kallon rashin samun ido wanda shi ne ƙwaƙwara tsarki da zuciya kuma da kuma shi ne tsara tsarki da zuciya da su mata a shi da ruwan da kallon maza da mata wanda shi ke rage tsarki da zuciya a gefen maza da gefen mata gaba ɗaya saboda tashi a mashi da sa hijabi da sa makari wanda ke jawo da yi da lafiya ma kayan da kuma su ne masu da lafiya kama ce ku ba kwata kwata ku ci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowane bangare da bangaren magana da bangaren aiki ko aikata abin da zai sa manzan Allah ya damu ko ku wani abu da zai shiga a daidai ku ji daɗi ba ta kowane irin kowane irin cutarwa ba daidai ba ne ku cutar da manzan da alaihi هكذا ولا أحسنك أزواجه من بعده أفضل يعني هكذا ألا حرم تامه دفع أول مره عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أبدا قال من الحديث من الوجه وسيرة أطول بسنة عبد ونهيك من باين عن النبي تجد أنه من وقت بسنة ما يحسن يجين الله سبحانه وتعالى وأن لا يحرم تامه ما sallallahu alaihi wa sallam bayan har abada saboda Allah ya riga mana hukunta mutum kowa da kowa ya kamata ba za ka uwar ka ba haka nan ba za ka auri matar manzo wa sallallahu saboda matar manzo ummu kowa ta da gare ka da nahsi na alqur'ani yake wa azwajuhu ummahatuhum ولا حرم تعود راكيا إن إن ذلك كان عند الله عظيما لن يحقق من الأمل بالمعنى أبني بالجرمى ba wani ma nan wani kullum da ya sa duk da abin da wani kullum da ma da ya ɗauka ya kuma wayar eh, shi wadda waɗannan matan guda tara da wannan cikin baki haramun ne mutum da haƙuri ba ta da kuma za ta ga ba bai da ita ba kamar wata baiwar Allah wanda aka aura mutum za a shawo ita sai da ita ba da mutum ya rasu ya koma shi ne ya rinda da shi da ita matar ba ɗaya da ita kuma yi irin wani abu ya zama ga ya faɗa zama ga ya zama wani abu ne tunda ai ko ba da ake auren ya tabbata rijiyar da ta yi Allah ya zama da su sallallahu alaihi wa sallam da kuma ba ta da darajar da za ta zama cikin wani sallallahu alaihi wa sallam wannan da ba da kuma da su da ba da kuma da su da ba ne da ke mata da mata da ta da da kuma yake da yawa da su da su da ba da wani yau da ya lafi da kudu sai a cikin kuma yana da wani abu ko mun san an da ta ɗauki ko ko ko koye shi wa inda Allah a kana da kudu sai da halima Allah masani ne da komai da komai ba ba abin da yake wuya da shi wannan shi ne kusa wannan aya insha Allah mu ci gaba Allah ya kai gobe nan za mu tsaya mu za mu dora da wanda Allah ya nadi daga cikin hali zuwa ne wanda babu ne القيامة أقولنس إن الله لا يولد أنتم هن متاعا فاسألهن من وراء الجهل بوحنا من قول يأتي به الأنس والأبعاد إن شاء الله قول الحمد لله رب العالمين Thank you. 要不得。

فلو حكما لما تنبغي في تنبغي مشتكنا ما يجيب ما يرى قد ما يجيب المسلم الشركة بير وما يعلى ما تدور كما يجيب شنطوب الشريعة بحالة الوقتية وانا كيفا على ويا بشيء زوار وما يجيب الأمور أنا بروجي على الشيء وانا kuma da kai maka Allah ya dace ka kuma Allah ya kama ka da laifin yanke da wanki domin ita an sai ba wata alaƙa tsakanin ku da mahaifiyar ita mahaifiyar ta kana da zama ci domin wani za ka zama ci mahaifiyar da mahaifiyar ka to idan ka hana ta zuwa kana da iko ka hana ta to kayan da zumunci kuma a wurin Allah Allah ne tambaye ka akan wannan zumunci sannan idan kuma duk lokacin da suka zama da suka ziyarci mahaifiyar da ba ta da ko da ya ce ta ziyarci mahaifiyar da zai iya mata zai iya mata ne a banza saboda zai iya mata kan abin da Allah ya ce yi to da haka zartar ma da ba maza da duk wanda ya kai kujin a hakan da yake da kowa kanka in ka ga yarinya Allah ya tsantsare ta zaman to kai ne wanda kuma wanda kake ce wata kamar da kai za ta wanda zaman ya wanda kuma ya ce to za ka ya kamata ka nuna mata muhimmancin mahaifiyar da a gare ko da wani sai ba ta da muhimmanci a gare ka kai amma ita tana da muhimmanci a gare ta ka nuna mata muhimmancin mahaifiyarta kuma ka nuna mata da zuwa ne a wannan wani. Allah cikin kafin yau da hankali aya ta hamsin da uku kusan ƙarshe-ƙarshen daban da a fasa ala aka alamu da kuma da za a fasa za a ba ba a yana kusurin shi ya kuma. Mun fasara ta, to su رقيب للمراد الله شنو رقيب للمراد الثاني يحتاج لأول في أي كتاب والله أكثر على الذي بني ولكن الإسلام يعني كان لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته